Mahu sauraro Assalamu alaikum barkanmu da yau barkanmu da kasancewa tare da ku a daidai wannan lokaci a cikin shirin zakka da wakafi na wannan sati. Shirin zakka da wakafi shiri ne da ke kawo muku yadda hukumar zakka da wakafi a jihar Sokoto take tafiyar da ayyukanta na yau da kullum. Shirin da ke zo muku daga nan gidan rediyon Alu ya gode mai yada shirye-shiryensa akan mita 94.3 a nan birnin Sokoto cibiyar daular Usmaniya. wanda hukumar zakka da wakafi ta ɗauki nauyin kawo muku a kowane mako wanda ni umar bandi ko kure nake gabatarwa masu sauraro a shirin namu na wannan mako za ku ji zantawar da muka yi da wani ɗalibi wanda ya tafi a ƙasar kuwait da kuma shugaban hukumar zakka da wakafi malam muhammad lawan mai doki a kan tsarabar da ya kalo muna a ƙasar malaysia a tafiyar da ya yi waɗanda ko in ce wakilci hukumar zakka da wakafi a jihar sokoto a ƙasar kuwait na so an san sunan malamin sunana alkama hassan mayalo alkama hassan mayalo ya aka yi aka zaɓe ka a matsayin wakili don ka wakilci jihar sokoto ka wakilci najeriya ka wakilci hukumar zakka da wakafi abu ne na allah subhanahu wa ta'ala ya kaddara kilce hukumar zakka da wakafi wanda allah ya ce lokacin da aka zaɓi ɗaliban da zani allah ya kaddara na ci jarabawar da za a je ƙasa da ya haɗa da hadda alkur'ani mai girma lannan da kuma daura da warke littafi majalisi majalisi a haddace littafin kun ce musabaka ta kiran abin nan kiran sallah hadda kiran sallah suna da musabaka da suke akai da dai Allah subhanahu wataala ya ba martaba ta sama na jarabawa ta littattafai ta aji ne zo na hudu a cikin kuma wurin kiran sallah wanda hudu ba da aka yi ta sallar juma'a zan ce a gaba ɗai cikin 'yan matsayin ko 'yan mataki na karatuna ina ji ni ɗaya na samu kyauta ta hudu ba ta sallar juma'a zuwa halarce-halarcen karatu da ake yi na manya-manyan malamai mun halarta karance-karance daban-daban duk da haka nan najeriya muna kan gaba wanda suka karɓi wa'annan ƙasa nawa na kun haɗu a wajen wannan na afirka akwai ƙasar najeriya wanda ko a wurin tutan mai ta ta farko cikin tutocin da aka ɗaga chadi akwai ƙasar ita afirka ta ƙasar abin nan gini bisau Gini-Bissau eh, su ma sun tafi su ne ƙasa ta biyar daga Afirka. A lokacin da aka bayyana ka zama zakara a ne ga daga ambata. Abu ne wanda cikin zakaru ne a ce ga wani na cikin zakara <laughs> kaga abu na farko da zaka ji ka fara jin tsoron Allah subhanahu ta'ala shin kai shi don Allah ko koyaya dan da yawa muna zubar da ladan mu ta wannan bangaren mm. kowa na zuwa dan neman suna wanda shi ke tafiyar da abun ya kani ya razanar da ni lokacin da aka ce nan daga nan garin ga zan hita ni kadai ko in a Najeriya uku na ji nauyi sosai a ce mu wakilci miliyoyin jama'a irin haka in mun kai kuskure nan jama'a na kanmu wannan kan ya razana ni sosai muna da babe kan lura da su sabanin waɗanda ka baro a Najeriya Najeriya ya sani cewa yana cikin babban ni'ima irin da ya ba kasar nan ni ina cikin wanda nake ganin kamar kasar Kuwait sun fi mu ci gaba sun fi mu kuɗi sun fi mu kaza duk girman kasar don cikin awa biyu za ka kewaye gaba ɗaya suna kiranta da states sannan sai a ƙarƙashin states suna da mayawa ko hukuma ko abin nan to gaskiya ta wannan ɓangaren daɗi cewa najeriya allah ya yi mana ni'ima wanda na lissafa na dibi yawan jama'a najeriya mu wajen miliyan 203 da gagga a ce ga wasu can muna kallon sun fi mutu a zuwa auna yawan mu sannan a dibi ci gaban mu sannan sai a dibi nasu wanda gaskiya wannan ni'ima ko taro ake na layi na gosulo na hanya da wuya ka ji an maka hon dugawa gare shi kowa na da dauga mm. to su an musu tireni na ka saurara sai wani gaba ya wuce ya je duka abin na da alaka da karancin yawan su ko ko a'a a shauki na addini na shiga jikin su son kasance masu da'a a'a ba addini ba dan ma mafi yawan su mun fi su karatun addini akwai masallatai masu girma akwai masu kuɗi sosai amma banda da yake da alaka da wannan shine dokokin su bin doka dole ne ban manta muna cikin mota direban mu ya dauko mu yayi waya dan sandan da ya tare shi insha Allah na girme shi sannan ni da nake cikin mota ban lura da direba ya waya ba amma dan sanda da ke can ya gano cewa an yi waya na'am ba a waya ba a waya tu ba in ana tuki ya dakatar da shi magani an ka dakatar da tafiyar tamu babu wanda ya sai ce ga wani abu ba dan sanda sai da an ka bi dokan na, an ka ka komai an masu tsanani ga wanda ya taka dokar su babu wanda zai hau mota bai da lasinsa Gajin ta bakin ɗalibi wanda ya wakilci hukumar zakka da wakafi a jihar Sokoto wakilcin Najeriya baki ɗaya to za mu ji ta bakin shugaban hukumar shiko wace ta an kari muna a ƙasar malaysia don ciyar da addini gaba chairman mun so mu ji kowace gari kowace district noma ta kaucewa factory ta factory kudin da an ka sai wannan shinkawa a matsayinka na mutum koko a matsayinka mai kamfani a'a matsayinka na mutum kai dai da an ka kai in muka buga shinkafa gida muka kawa ba eh, su ba haka bane tsarin su in ka gama noma ka buga shinkafa ka da nan in mota ta dauka sai kan wani can da ake gyara su kuma garin ne tsohon gari na na noman shin to daga gwamnatocin su na koko tsarin sarautun na suna girma aikin kuma sun ka samu tallafi can ba ka raba sarauta su da gwamnati duk garin da ko da tura sun kaso sun ka isku suna da sultan shugaba ma'ana ba a musu mulkin mallaka ba kenan an yi musu mulkin mallaka amma da tura za su sai an ka yi a kuri da su amale kuma su male ka'ida ta dokar su ta duk dan mare babu wanda za a shiga wani addini ba a yadda ba rubuci yake ga constitution din ba za ka canza addini ba dan male kuma addinin ka musulunci saboda haka su ai ga kundin constitution din su gaba ɗaya su sun rubuta wannan ƙasa ta musulunci ta ko ciki dan cilani na taho kuma dan cilani bai zakkuwa shi hidda masu gida to sun samu da sa duk inda suke da sultan to da ƙasa tana da yawa tsibiri tsibiri tsibiri in tsibiran da adda sultan ko kuma karkashin sultan to sultan din shi za a yi speaker za a yi chief minister za a yi yan majalisa duk a za a zaɓe su ba za a zaɓi shi shi ba za a ce an yi mai gwamna ba ba a yi zaɓen gwamna a ce ga gwamna to kuma ba su da shugabancin ƙananan hukumomi ko na gunduma a suna tutta waɗannan amma dai kamar na faɗa maka duk inda already ko da tura mulkin maka sun sun iske wannan kasar suna da abin da suka ce ma sultan to sultan din har yanzu shine shugaba in za a speaker shi sultan din shi zai rantsar da speaker shi zai rantsar da chief minister ma'ana za su yi zaɓe duka shi ai ba canza shi akai ba sai mutuwa amma duk wanda an ka yi zaɓe an ka ɗauko wanda za su jagoranci ɓangaren majalisar da su gaba gare shi za su kuma shi adda magana kuma in dai magana addini ta da dole ta dawo wurin sultan shi kuma sultan garan mufti ga dukkan abin da aka suna istinbadi an ka tarar abin da suka shi ko garin mufti zai ba da fatawa to in ya ba da fatawa shi ko sarki zai ba da oda hukumci ne za a yi eh hukumci za a yi shi duk duk fatawar da an kai malamai sun kai ittifaqi gare ta shi garin mufti ya ba da bayani to shi kenan shi ko da ya ba da wannan oda to magana sarki ta to don babu magana babu jayayya ba magana babu tambaya sai dai bi ba wata majalisa babu babu kuma can majalisar ƙasa ba za ta sa baki ba yawwa ko an ga keda da ni so shi shugaban kansu na yanzu matir na agarinsu saboda haka doka daga gida ta tashi to sai zamana sun yi kokari kwaran gaske wajen wannan aiki sannan su kowane masallaci shi ka taro zakka kuma shi ka kawo masu cin zakka don haka suna da tsari kuma rajista su kai kuma na su in ka maka rajista su baka kati ka gane don haka su za su isko ka ko kuma katin nan naka shi zaka ka amfani da shi sannan yanzu ka ga matsayin me ka hidda kuɗi a banki ko ka mika a baka a'a abinda za a baka dai ai za a da suka yi kamar yanzu in an ka ce ga mabukaci kamar na unguwarku yanzu kohokon nan masallacin naku na kohokwari shi zai tato mana dukkan wani mabukaci da akwai to shi mabukacin sai ya yi apply ma'ana ya nemi taimakon zakka da wakafi ko to in ya kawo shi shi wanda a can kayan a kawo zai duba shi wanda ofisa ɗinsu shi komi na cancanta ta ko rashin cancanta ta to in ya turo in za a bashi taimako ba sau guda za a bashi ba wata wata za a bashi shekara ka gane za a duba mata ne ɗiya ne ya ka samu ga wata abin da ya samu yana isa ta ko bai isa ta shi ci sha gab din nan da babu shi za a cikawa to amma ya an ka cika shi bai an sa komi sai ya koma wurin limamin shi ya su ya sami hannu cewa yana zuwa masallaci ana kuma ya san shi musulmi na kuma ya cancanta tsakani da Allah ya cancanci wanga taimako to sai ya sa hannu to da ya sa hannu ya zo to duk wata za a bashi wannan taimako ko nawa na an kai tufaki in dola ɗari biyu kaga dola dubu a saba'in kenan ko dubu ko dola ɗari kamar a ce dubu talatin da shida ɗari uku akwai wani ana iya bashi har dubu dubu ɗari ɗari kowane wata a bashi dubu ɗari saboda amma in shekara ta ƙare sai ya koma dawowa ya application an koma duba an ga har yanzu akwai bukata a cigaba da bashi zakka yan haka akwai bukata to a ce a cigaba in babu kuma a ce a'a ka tsaya ne yanzu kan wani zaɓe da a saka to haka abin suka ce ma food bank kowane wata za su ɗauki abinci su kai kowane masallaci babba da sun kawo rajista na juma'a in aka kai abincin an ka aji to sai a ba limami na wannan masallaci oda duk da an ga wanda ya kwasa kuka bai da abinci rana a bashi don haka duk wanda bai da abinci yadda sun ka kai mu masallatan ne ko su ai game ya su kai su in za su baka abinci su ba irin musu kai ba su kasan da yake kowace kabila in za su baka abinci su sai su ɗaya shinkafa ano biyan na samolina sai su yi haka kato su baka wai buhun gero ko buhun dawa ko buhun shinkafa a'a da ka isa gida hadda ma wasu hadda indomi ka gani ciki da isa ka gida ta wasu ruwan zahi eh. sai ku yi kama kaga irin wannan muna ai kaga baiwa mai iyali mai mata ya kaza kaga mai mata eh, to sai ne ko sai u duba mu gaba zaki to wannan dai gaskiya kaga na yaba musu wannan amma abin da da muhimmanci kowane masallaci akwai shi in wata ya kare sai a koma duba a gani kowane masallaci me ya kaso a karo mai sadai masallatin su aka so wai kullum kullum ma'ana babu wanda zai kwana da yunwa don in dai yunwa ta tsakanin Allah ta yi wani liman ya san in kana da in baka da to in baka da sai a ce a ɗauko mai kwali guda sai a ɗauko kwali guda sai a ka ta zuwa bidan. haka bai sa mutane raganci wasu babu mutane ai can sai ka ba mutum amma ya ce na mina babu raganci ko ban ga almajiri ko guda ba babu wanda ban ga karami ba yaro ban ga babba ba wanda ya sami hannu wai almajirin ko bara bayan Allah sannan mata sun ka tara matan gada da ka yawo koya musu ɗinkin tela to sai wuya ƙato kamar ofis ɗin gata zuwa wacce sai ki take hau tela guda ga yadi ga kaya kono aka ɗin in ki ɗinki ko zai nawa ki sai a rika wala jiki a biya kiran nan kaya kuma sai a ɗauka a je akwai masu kula da su su gyara su su tsabtace su su sa su cikin leda su yi fakin din su wani gari da za a ta a kai talakawan su na kowace gunduma sai a ta ga mun zo mun ka iske sun ɗauko injiniyoyi sun ce likitoci ba mu da likitoci sai sun ka ce mana malam akwai musulmi akwai abu dauda akwai turmuzi akwai nisa'i mun ka ce yi eh, suka ce to namu nan ba sai mun ta wani wuri don haka yanzu ana to ai sai ka zo ka gani ai ba yadda za so ka mota universe rad da nake duniya ban taba kawo su mu a ce mu a sha sai sun shekara ali kenan an sa mota dama hmm. kuma university din ta tsaro to wani mai kuɗi na ce ta talaka bai sun kuɗin kowa bai sun kayan kowa shi ku da samu ya yi kanwani kanwanin ya riba da an samu ya ce a kai ta wannan makaranta shi ɗaya ke abin da yake ke shi su yake ɗan talaka a samu cikin ɗayan talaka za su dawo iri ne to sai da ilimi dole a tsaya karatu kwanzo can mun ka zo zamu yi na kanmu game da harkar tashi a yi. waɗanda yake an na ci gaba sannan 'yan aka zaka wajen tsarin amsa zakka yanzu suna da kanan za ka ga allo at yanzu ga an ka biya zakka za ka ganta rubuci ta faɗo muna nan zaune wasu suna biyan zakka muna gani tana faɗo baka kowa nan muna zaune ana bayan sai ga zakka wani wuri ta faɗo an biya ina buɗe ki yanzu ma in kana so in lalama ni ma sun bani sun ce ka tai Najeriya duk sanda haka sun ka gan mu ka gami muke cikin zakkan buga na yi download din system din sun yi min sun ma acting director eh sun ba mu application din sun ce babu damuwa sannan sun ce wanga application wanga irin namu mu da yadda shi to kuma ku sakkwato mun yi muku alkawali ne ku turo mutum guda mu koya mishi sannan mu koma a samu kushi shirin ladda duk za su iya zakwa su zo akwai inda ya kamata a haɗa kan yanzu kamar shanu inda muna taimakon su da shanu da suna so saboda can sa tsada gare cin naman nage can ai sai wani da a ah, tsada gare to saboda sai Thailand aka samu musu shanu to saboda kuma na na Thailand din sun yi musu tsada da mun ka nan kuɗi na ba don naggen da ka san nan ana sai suwa dubu ɗari. Ce to ina ma sai da shanu kasan mutum ni ba sai da shanu <laughs> nake ba. Amma su to eh wallahi ni su nake haɗa su. Amma tun da ba aiki na na ba na haɗa mai girma gwamna in har Allah ya kaddare ziyara ta yi an haɗu tsakanin su to za a maganta. Walla shanu mu ko gona shanu ku sun kuto ku yi ta nan yan kun kai nan ku yanke ku ɗauka. To eh. su taya cikin ruwa don wahala akwai tunda in an kai kila sai an yi sati uku suna cikin ruwa. Ai ta ce abin da kuma ka sai ta don kuɗin shi. To haka gara a san tsarin za a yi da na eh, a yanke naman nan a ɗau naman a tedi. Don haka in nage dubu suka sun mu yi musu kiyo. wata sai mu kiwata musu mika wannan da yana da kyau a kulla alaka eh, saboda musulmi ne masu kishi musulunci ko masu son mutane masu kaunan mutane ko masu ton taimaka da hulɗa da ne ne waɗanda ke mazan mazan mazan kaga da shigan mu ofis ɗinsu kamar da kattona suna da wani section dialysis ne wanga dialysis da muka ji dalin wai babu masu ka da na zo na isko dialysis machine gashi na ya kai guda 20 ko 30 wani abu ma in an ka gano kana da matsalar dialysis ko kuɗin mota a baka da sai a baka kuɗi ka yi gan mota ko a aika ambulance je gida ta ɗauko ka a zo a yi maka dialysis ta ɗauke ka ta mai ka gida sai an jima ko ko ba amsa gare ka da idanu na gani duk ga hotuna ne in kana so in gwada maka ka gan sunan duka gashi nan duk abin da ka ji na haɗa maka ka gan shi nan hoto gani ya kore shi da mun ka fara ta da taron da mun kai duka na kaga duk da irin signboard din da sun kai na irin ba a motonci sannan kaga hawa gida sama hawa goma na na zakana na zane ta ita gada mun ka ita ta wannan jiha kaga shi na rubuce yawa kuma nan ofishin can sama can ofishin sultan take royal office ta kuma in ka zo lalle kana gane office din office din basarake ta kaga wannan ofishin basarake ai ka san kayan sarakuna daban su kana gane ka shiga gidan sarauta don konan aikata gidan sarki ka san daban ne ga bangare shi kaka shiga inda dunnan yan dialysis na kuma bari ka gani ma inda dialysis din zaka gan su ana yi musu dialysis kuma an ka gawa mutum da ma kaga irin namu kokari da mun kai mun kai musu littafin dan hodiyo fatan mu ta madon kawar da yake kaga mu da irin ta naji kuma kaga mai musu tago da wando da riga da kaftani shi ma mun gwada musu mu ma muna irin namu baiwa da Allah ta'ala ya mun kaga nan ma ya sa tuwahin ya tsaye ko eh, murna din su kai saboda mu kuma ɗan ga tuwahi kaga duniya mu da irin abin mu mm. yawwa to kaga duka wannan tsare-tsare ne da da an ka shirya Wani ita ce babba ta salautar ai kaga teburin nan eh. to ka taɓa gani irin sako waɗannan abubuwan kaga shi ya yi tsaye sai na zauna wannan wannan an ka girmama male malaysia abin suka ce mai king of fruit da turai in babba an gima sai an kawo mai shi an aje mai an buɗe ne durian saboda ya sha shi duka mun zagaya ayyukan sunan makaranta ta su tawo da na faɗa maka ran nan an kai lancin ɗin shi abin suka ce ma zan wannan dai duka suna daga cikin ababen da wannan muftin din ke baka labari yawwa shi wannan muftin din kenan shi ma ai ta kare shi alƙalin alƙallan su duk abin da ya bias to wannan yayi kuma ga mutanen da kowane kamfani kamar yanzu nan mu zakka ko kuma eh. can allo da zakka to gwargwadon zakkar da kun ka ba su za a yi katon allo wanda ka nuna kuɗin zakkar da kun ka ba su sai a kire ku jan ku ya zo a bashi allo ne sai ya rika allo shigo duk shi da sun ka taro nan kowa da allo ne haka za ka rike allonka ana ba ka allonka za ka riƙa giran mufti ɗin zai ba ka allo ka taho ga allonka shina nan rubuce allo ya gode kun tare miliyan goma da dubu ɗari sai ku koma jayi wannan sai a jayi sai wannan abinan motors and anwa eh, square motors eh hmm. masu hoto kaza su ma ga na sun kawo kowa abin da ya kawo nan zai zo shi rika allo ne na abin da sun ka tara kuma garan mufti ka kawo zakka shi maka addu'a wajen su babban abu ne wani wani jin shi kai gaba ɗaya ran duk gaba ɗaya an gafarta mai duk duk gaba ɗaya an gafarta mishi to yan ba mu ba wa ka walakanta mallamai ne ai su magana mallaman su haka yi tankiya da mallamai duba haka gani wadda su haka girma shi kuma magana shi tsakani da Allah haka kuma simple babu wata matsala duk mun yi hudda da shi kaga an hunna da jama'a waɗanda sun ka ba da nasu zama ne wanda an kai wasu sun a faɗa musu yadda aka zakka da wakafi da nisa ce a sa bidiyo sun kaga bidiyo sun haga shanu sun ce to nan kan sun sa jada bayan an gama yani an su wannan Allah bai hore musu shi ba eh, amma ku hannan cewa kai sun sa ciwon a to ka gani yanzu wannan to ka gani na tabbatar maka cewa noman shinkafa gani ya koliji ka gani ka tabbatar da yan noman shinkafa na to wannan kaga amma budawa an kai ba ciki an kai ruwa an ka da suka ga sunan sannan kaga sun kasa suna hita da ita kasar yawa ba su da yawa a to ai ka san banda ke da akwai malaysia akwai sauran jihohi ah, da yawa mm. a najeriya ba mu na ba su hakan suke komi girman ka ai sarki shi dar maza ne can gare su ai sha official dress shi sarkin ai bai isa shi hito taron masallacin juma'a na ah. amma lalle ya dar maza ne ne nan ai kowa duk wanda ababba cikin su dar me ke da zani a ni ɗaya ka gani da riga ta wurin gana ah, ya duba a ana batu ana batu ai duba ka gani duba ka gani duk gasunan. duk wanda ka gani ɗarme da zanen ga ɗan majalisa na ni ko kaga da riga ta tunda ban saba ɗarme zani ba koko hmm. yawwa kaga ba amma an bani an bani ga taguwa an ba wanga zani amma dai ranan na zabe in sa namu na gida yawwa yawwa to kaga dai zan kokari in gwada saboda ma yi musu tabarrukin nazo wajen su duk wanda abba ba zani yake ɗarme da shi yawwa to ka san cewa Allah ɗaya ke riban banko ah. <laughs> wannan ka gani nan masallacin jama'a na mun taho amma kowa da zane ne cikin su muka ne da tagunan mu da rigunan mu a gani sun ji baya da waɗanda ababe to ga dukkan alama da su suna sa a noma ku yi ko a muka san a garo waƙaf a gabiya to Allah shi biya eh, don haka gaskiya wannan ne daga cikin abubuwan da sun ka gudana saboda ababe su amma ina son in faɗa maka November ɗin ga da mun ka kafin December sun samu nasarar tara kuɗin zakka yan goma sha biyar biliyan shi na Kowani. Kowani. Kowani. ga gaba ɗaya zakkarsu fidiya ga abin sun ka tara kura ga abin sun ka tara sadaka ga kat ga abin sun ka tara kaga zakka gashi a total abin da sun ka tara ga wannan rana. sadda muke nan ma'ana kana nuhin tsawon kwanaki ba ko tsawon shekara ba a shekara ce shekara ai ma'ana wanga collection na kaga zuwa zuwa eh daga ɗaya ga watan Januari zuwa november 2019 ah. lamba ga zakat na gyarkeda kaga abin overall collection don su da zakatul fitri can kuɗi sun kama ba su tsaya amsa abin ba su tsaya amsa abinci gare ka ah. kuɗi kaka ba su kahin ra'i da sun rabe matalaka kowa sai abin da cika so shi, ah. to kaga yanzu na in ka toga zakka nan in ka ga an ce fadi zakka fadi wato zakka shinkafa kenan shine suka tara ringgit miliyan 4,113 zakat livestock zakat dabbobi ka gani ta sannan kowane ga yawan mutum da biya kaga adadin wanda ya bada zakat zakat shinkafa su dubu biyar da ɗari takwas da saba'in da bakwai adadin wanda sun ka bada zakat dabbobi mutum ishirin da shidda kaga na haɗa maka ba su dabbobi can da yawa sannan ga zakat income to wagga zakka ita a zakka albashi shi suka ni da income ka gani miliyan 98 da dubu ɗari uku da arba'in ringin sannan ga zakka kan business kaga ko can e masu eh, sana'o'i mm. su ko kaga miliyan 32 sannan zakka kan savings abinda an ka yi na yawa na ajiya miliyan 13 sai zakka ta investment kaga 350 kaga sai zakka kan eh, provident fund akwai wani fan da suka ce ma forbidden fund kamar ka san mana muna da fan fan fan Najeriya to su ma wannan tunda a an kai ana business da su sai an hita zakka su kaga nasu sai zakka akan zinari kaga suna da million and 27 sai zakka akan azurfa sannan zakka akan mineral kaga mutum guda an samu zakka gare ka zakka akan fitra zakatul fitr kaga miliyan goma sun ka tara da dubu ɗari biyu to waɗanga in ka haɗa su gaba ɗaya za su baka miliyan 173 to kowace ringit tasu guda naira 87 take to in ka yi sau naira 87 za ka samu kusan da biliyan goma jaha guda biliyan goma sha biyar na naira miliyan wa miliyan sau dubu sha biyar to Allah shi ba ku ikon koyi da su kuma da samun murna wani sabon tsari wanda zai ciyar da addini da al'umma gaba kamar yadda ita wannan hukuma ke duka duka iyakacin abin abinda muke iya kamo kenan a madadin hukumar zakka da wakafi a jihar sokoto wadda ta ɗauki nauyin kawo muku wannan shiri a kowane sati da wanda ya ta sada ni da ku malam naziru lawal da da na shirya na gabatar umar bandi ko kure nake ciya da ku ma mu haɗu a wani mako idan allah mai kowa mai komi ya nuna muna muna da sauran lumwaji.